yanzu haka dai farashin dabbobi da nama da kayan miya da ake shigowa da su daga arewacin najeriya zuwa kudancin kasar sun yi matukar tashin goron zabi a sakamakon yajin aikin da dillalai da 'yan kasuwa na bangaren kayan gwari da kuma dabbobi suka fara a ranar juma'a nan inda kuma suke neman gwamnatin tarayyar najeriya ta shiga tsakani na biyan su diya na kudade da kayayyaki da suka yi hasara sakamakon zanga-zangar jinin harbin 'yan sandan 'yan sas da aka yi da kuma kashe-kashe da kone-kone da aka yi wa 'yan kasuwa na kasuwar sasa da ke jihar oyo kungiyar dabbobi da kayayyakin abinci nau'in na kwari sun bayyana cewa sun yi hasarar fiye da naira biliyan 470 sakamakon waɗannan zanga-zanga da aka gudanar a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ga dai abinda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar na kasuwar maltuwa ya shaida mini na shiga wannan yajin aikin aikin nasu. Sunana Abdullahi Malami mai dankali Jos. Dalilin da ya yasa ake wannan yajin aiki shine dalilin yan uwanmu ga aka je aka faffada a Ibadan wadda aka faffada su basu ba su gani ba da kuma sauran Fulani namu na arewa makiyaya waɗanda aka kirkiri wasu jami'an tsaro na amma tekun nan suka je su ma suka faffada su ba tare da wani dalili ko hujja ba. Miss Ola Oyera mata wata uwar gida ce da ta bayyana damuwarta dangane da halin da aka shiga a birnin Lagos sakamakon tsadar kayayyakin masarufi musamman ma dai kayan miya da sauran dangogin su. Ya gbọ́ yi pé wọ́n ní torí ìjà kan àbí nǹkan kan ṣá yí pé wọ́n fẹ́ ti my twelve. Àwọn tòmátòsì tara ní four thousand four five ara ní seven five. 8,000. Ana yajin aiki ba a shigo da kayan abinci saboda rigimar da aka yi a Ibadan tsakanin Yarba da Hausawa hakan yasa aka rufe kasuwar Maltuwa. Sai tumatiri da muka saya dubu hudu yau ya kai dubu bakwai dubu takwas. Yan buhun attarugu da muke saya dubu goma sha daya yanzu ya kai dubu ashirin da uku zuwa sama. Alhaji Umar Atina wani mai shagon sayar da abinci ne a unguwar Agege kuma ya bayyana mini halin da su ma suka samu kansu a ciki. Wannan yajin aiki gaskiya ya Şaşa sakamakon kasancewar a nan muke zaman Legas kuma kayan abinci muna siya don amfanin kawunan gidajenmu sannan muna yin kuma abincin siyarwa. To gaskiya abubuwan sun yi dan ƙara tsada saboda lokacin saukin su ne yanzu amma sun yi tsada sakamakon rashin motoci ba sa zuwa. Kuma gaskiya ni ina mai goyon bayan wannan yajin aikin domin yadda ake cin zarafin mutanen arewa waɗanda suke kawo kayan kayayyaki da takura musu wani lokaci a ce sai sun ba da wasu kuɗaɗe su wuce da motocinsu. Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.